السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم جمعة شاب يرقوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم a ta dubu da ɗari hudu da talatin da uku wadda ta dace da Ah, uku ga watan takwas na shekara ta dubu biyu da goma sha biyu ta kalandar miladiya a ah, za mu tashi a ah, tafsirinmu na suratul an'am aya ta 124 za mu tashi aya ta 124 insha Allah daga akwai mutane da dama da suka nemi a yan uwa mu taya su da addu'a akan bukatun suna na alkhairi mafiya yawan bukatun shine na batun aure da wanda aka sa masa rana da wanda yake neman aure da wanda take neman aure duk muna roƙon Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatun suna na alkhairi wanda aka samu su lara Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka ya hore a yi auren lafiya kuma a cikin alhairi da albarka kuma Allah ya ba su zama na alhairi. wanda kuma suke nema Allah ya haɗa su da mutanen kirki na gari kuma Allah ya sare musu samun yin auren tsakaninsu domin tsare kansu da raya sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a menene hukuncin mutumin da ya sha maganin da zai rage masa kiba shin hakan yana cikin canza halittar Allah a na farko dai tukuna shan maganin da zai rage kiba a duk wani magani da mutum zai sha ya tabbatar kan cewar a ba zai cutar da shi ba ko kuma cutar ba fi amfaninsa yawa ba da wannan shine ka'idar shari'a wa aslu kullu ma yadhurru al-man'u dalili dalili ya tabbata kan cewa duk abin da yake cutarwa to an hana an yin sa a cikin shari'a naka idan maganin zai kawo mu mutun cuta to wannan bai halatta ba Don waɗansu magungunan a cutar da mutum suke yi amma kan cewar a ko a wannan canza halittar Allah ne a a ba halittar Allah ba canza halittar Allah ba ne domin ƙiba, abu ne wanda yake aridi abu ne wanda yake zuwa yi ba haka yake ba haka jikin mutum yayi ba Allah bai ce lallai jikinka sai ya zama to mai ƙiba ba abu ne wanda yake aridi saboda haka tunda zuwa yayi ba za a ce mutum in ya rage ƙiba, ya canza halittar Allah ba ko kaɗan bal akwai abubuwa ma da suke nuna wato ba a san ita kibar ba a san kibar kamar yadda ya zo a cikin hadisin abdullahi bin mas'ud ya ce wato kafiran ƙuraishawa suka zo ma annab sallallahu alaihi wasallam ya ce kathirun shahmu butunihim qalilun fiqhu qulubuhum wato wanda yake kitsan cikin suka zo masa da kitsan cikin su mai yawa ma'ana masu tumbi amma kuma hankalin zukatansu kaɗan saboda ba su da imani Mm. amma wanda yake yana da kiba amma kuma wannan kibar bata sanya shi ya zamanto cewar ya fanɗari ma Allah ba duk da haka yana zuciyarsa na da rai na da kaifin fahimta ta addinin Allah da jin tsoron Allah da kiyaye iyakokin Allah kamar yadda yake halin Muhammad ibn al-Hasan al-Shaibani wato a almajirin Abu Hanifa da Imam Shafi'i da ya kawo wannan hadisin na abdullahi bin mas'ud ya kalle shi ce amma an talasta min minhum amma kai baka cikin irin waɗannan don shi Allah ya shi mai jiki ne saboda faƙihi ne a faƙihi ne to shi ko wannan ya ce ya sifanta zo cewa ƙalilun fiqhu qulubuhum wato a fiqhu qulubihim afwan ku yi hakuri an su ce lahanu eh, qalilun fiqhu qulubihim wato fiqihun wato fahimtar zuciyarsu su ce to shi Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani ba haka yake ba saboda haka wannan baya a shahid a nan wajen rage kiba wato kiba abu ne wanda yake akwai abubuwa da suka zo na aibata su kuma kamar yadda aka ruwaito ya zo a hadisi annab sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kawo wato nasi daga cikin attaura yake tambayar wani daga cikin malaman attaura da bai musulunta ba cewa Allah yana kin wato alhabrus samin malami wanda yake mai tarin kiba domin wannan ishara ne na wato sakewa wajen jin daɗin duniya da rashin tsantsanyi da gudun duniya saboda haka duk wannan dalilai ne akan rashin san kiba to amma idan mutum ya zo zai zubar da kibar ya zubar da ita ta hanyar da zai zamanto cewar barna ba tafi karfin barna ba kada ka kawar da barna da ta fita ana kawar da barna da barnar da bata kai ta bane amma idan barna za ba amma idan barna za ta zamanto tamkar wadda kake ciki ce ko kuma za ta kai za ta ka abin da za ta barnar da za ta biyo baya ta wadda kake ciki yanzu to barin da shine yafi ya yace mazi ko istimna'i na iya karya azumin mutum abubuwa guda biyu ne mazi fitar da mazi al-imza kenan istimza fitar da mani istimna kuma fitar da mani a fitar da mazi idan da mubashara ne kamar mutum ya zamanto cewar yana wasa da al'aurarsa har ya zamanto ya fitar da mazi to a mazhabar malik azuminsa ya kare idan ku yi istimna'i idan har ya kai ya zuwa ga ya fitar da mani ta hanyar shafa jikinsa shafa al'aurarsa ko shafa wato a iyalinsa da wasa da ita da taɓata ko kuma dawwamar kallo na abin da zai motsa sha'awa har wannan ya sanya shi ya mani to wannan azuminsa ya karye wajen wajabta kafara a kansa kuma akwai saɓani a wajen malik sai ya yi kafara saboda sha'awa ce babba kuma manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wajen sifanta mai azumi yada'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli yana barin abincinsa da abin shansa da sha'awarsa ji Allah to mutumin da ya zamanto cewar ya fitar da mani wannan ya zai kema sha'awarsa tunda fitar da maniyi din shine sha'awar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce wa fi bud'i ahadikum sadaka a cikin wato saduwar saduwarku da iyalinku akwai sadaka sai sahabbai suka ce ya rasulullah ayati ahaduna shahawatahu wa lahu sadaka yanzu ɗayan mu ya zoma ya zai kema sha'awarsa sannan kuma ya zamanto an ba shi bashi lada yace a ra'aytum in wada'aha fi haramin in wada'aha fi fi ma la yahillu lahu ala yakunu ala yakunu alaihi wizr aw kama qala alaihi salatu wassalam yace ku bani labari idan ya sanya wannan sha'awar tasa a cikin haram ba zai zama to yana da laifi ba to kaga mecece ya sanya a cikin haram ana nufin wannan sha'awar ta fitar mani a bisa abin da waɗansu malamai suka rinjayar duk da waɗansu suna nuna kan cewa abin da ake nufi shine sanya farjinsa a cikin abin da bai halarta ba wanda yake shine al-azhar a wajen jumhurin malamai sabanin mazhabar malik amma khilafin yana da karfi don haka malik ya wajabta masa kafara amma sauran malamai sun bata azuminsa amma ba su wajabta masa kafara ba wajen fitar madhi kuwa malik ya ya bata azumin amma sauran malamai ba su bata azuminsa ba don haka mutum ya guji dukkan abin da yake zai motsa sha'awarsa domin azumi ba zai cika ba sai idan mutum ya bar abin da yake wato sai mutum ya bar sha'awarsa saboda Allah jalla wa'ala menene fa'idar yin sujada yayin da ake karanta alkur'ani a lokacin da mutum ya zo alamar sujada kuma ko mutum bai da alwala zai iya yin sujadar in ya zo gun alamar sujadar fa'idar yin ta shine koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta sujada ya yi sujada musulmi suka yi sujada tare da shi har aka samu wani da bai yi sujada ba wanda suka suke jin karatunsa musulmi da musulmi da mushrikai duk sun yi sujada wani da ya ƙi yin sujada duk da ya ga kowa ya yi sujada sai ya ɗauki ƙasa ya yi sujadar wato ya sa goshinsa akan ƙasar ya ƙi yin sujadar abdullahi bin mas'ud da ya ruwaito hadisin ya ce na gan shi an kashe shi mushiriki an jefa shi cikin rijiyar badar saboda me saboda ya ƙi sujada kuma yana daga cikin yana daga cikin wato narko da ake yi na mutum ya ƙi yin sujada an an karanta sujada alkur'ani na kan cewa kada ya fada cikin wa idza qila lahum la yarka'un idan aka ce musu su yi ruku'u sai su ƙi yin ruku'u saboda haka idan mutum ya zo tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mutum ya yi sunna ce mai karfi amma ba wajibi ba ne saboda an karanta a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam zaid ibn thabit ya karanta ayar sujada bai yi sujada ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai sujada ba ya tambaye shi ya ce kai ne mai karatu idan ba kai sujada ba don haka nima ma ba zan yi sujada ba to kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa inkari akan rashin yin sujada ba ya nuna cewa yin sujada sujada alqur'ani ba wajibi bane a kowace sujada amma sunna ce saboda haka fa'idar yi shine koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma har ya koyar da mu abinda mutum zai faɗa idan yayi sujadar idan kuma mutum ba shi da alwala zai iya yin sujadar ko ba zai iya yi ba wannan matsala ce ta khila'a da take akwai saɓani tsakanin ahlul ilm a wajen malik sai da sujada saboda sujada tana daga cikin rukunai na sallah don haka ya ɗauke ta a matsayin yin sallah saboda haka sai mutum ya cika sharuɗan sallah don haka ba zai yi sujadar tilawa ba sai idan yana da alwala kuma al'aurarsa tana rufe sannan kuma ya fuskanci alƙibla don haka kamar mace ce ko da mace ce take karatun alkur'ani a cikin gida ba ta da lullubi kawai tana karatu za ta iya karatu babu lullubi ko kuma za ta iya karatu daga ita sai ta guwa. ko da akwai dan kwali a kanta amma ba ta yi shigar sallah ba ta rufe al'aurarta a wajen malik ba za ta yi sujadar tilawa ba sai idan ta ɗauko mayafi ta yi shiga irin ta sallah sannan za ta yi sujada wannan shine mazhabar malik da ya kiyasin sujadar tilawa akan sallar nafila don haka ya sanya mata dukkan sharuɗai na sallah waɗansu malamai kuma suka ce ba sharaɗi ba ne wanda yake shine abin da shekul islam ibn taimiyya ya rinjayar yace saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ma umirtu bil wudu idza qumtu ila sala an umarce ni da yin alwala ne idan na tashi sallah to yace wannan ko ba sallah bace tunda ba sallah bace sujada ba sharadi bane dan haka mutum idan yana karatun alqur'ani a ko da ba shi da alwala a wajen ibnu taymiya zai iya yin sujada kuma zai iya yin sujada ba tare da ya cika sharadin sallah ba ko da wato bai riga ya gamar fa al'aurarsa ba kamar mace tana tilawa amma ba ta da mayafi ko duk da yake akwai wato dan kwali a kanta za ta iya sujadar a wannan hali da take ciki kuma ba sai lalle mutum ya fuskanci alƙibla ba duk da yake kallon alƙibla din shine aula saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita wannan ƙibla ita ce ƙibla ku ahya'an wa amwata kuna raye da kuma kuna mace tunda an nufi mutum ya fuskanci mutum ya an a raye mutum ya fuskanci alƙibla wato alal yayin da zai sallah haka zalika yayin da ya mutu an yi umarni da a fuskantar da fuskarsa tana kallon alkibla to min babu aula yayin da ya zamanto cewar ya zo abin da yake shine abu na wato fuskantar Allah ya fuskanci alkibla saboda haka ko da a bisa kauli da cewa ba sharaɗi ne na sallah ba ana so mutum yayin da zai sujadar tilawa ya fuskanci alkibla tare da sujadar abin da yake shine mafi rinjaye wal ilmu inda Allah kamar da muka rinjayar a cikin karatunmu na al shine kaulin al a Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah saboda karfin dalilin sunna da ya nuni akan haka kuma babu dalili a cikin hadith da ya nuna kan cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sharɗanta masahabbai da suka yi sujada yayin da ya karanta alkur'ani kowa yayi sujada kowa yayi sujada bai tambaye su cewa wanda kuka yi sujada kun tabbatar kuna da alwala ba to kuma ta wannan baya halatta annabi sallallahu alaihi wasallam baya jinkirta bayani ga lokacin da ake sa da yin alwala sharadi ne da ya yi musu da ya yi musu bayani ba kuma za a ce ai wannan ma'hud an dauke shi akan abin da yake sun riga sun sani ba babu abin da yake za a ce asali ne wanda yake sun riga sun sani domin abin da yake sananne wajen su shine ya ce inna ma umirtu bil wudu'i idza qumtu ila salah an umarce ni da yin alwala in na tashi yin sallah saboda haka ba za a ce an yi itimadi da sanin su cewa akwai sai da alwala sannan za su yi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai musu bayani ba domin abin da ya sanar da su kafin nan shine yin alwala domin sallah ba yin alwala domin sujadar tilawa ba saboda haka kaulin abin da Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ya rinjayar yana da karfi dan haka mutum ko ba shi da alwala idan yana tilawa alqur'ani in yazo ayat sujada zai yi sujada wallahu ta'ala a'lam akan maganar riwaya ce a matabar imam ahmad ibn hanbal kuma shine matabar imam ah, shine matabar imam abu hanifa idan ban yi wahami ba amma riwaya ce a matabar imam ahmad ban rike sauran waɗanda suka faɗa ba amma kwarai yana da magabata shekul islam baya ah, wanda yana daga cikin abin da ya kamata mu kula da irin maganganun ah, irin waɗannan manyan malamai ba za ka same shi yana da wata matsala wanda yake shine farkon wanda ya fara faɗarta ba domin yana ɗaya daga cikin saba ijma'i yana daga cikin asalin imamu ahmad idan ba a taɓa samun wani ya yi magana da wani kauli ba a cikin musulunci to tamkar al'umma ta yi ijma'i akan cewa babu wannan kaulin idan wani ya zo ya kawo wannan kaulin bayan ba shi da hal ba shi da salaf ba wanda ya gabace shi ya saba ijma'i to ba za ka samu kuma arrasikhuna fil ilm malamai matabbata a cikin ilimi irin su ibnu taymiya irin su ibnu al-qayyim suna da irin wannan ba shi yasa imam ahmad yake cewa kada ya zamanto kana da wani kauli baka da imam a kansa shi yasa za ga imam ahmad yake da akwal da yawa ake ruwaito yana da riwayoyi da yawa saboda zai ga magabata musamman sahabbai ya ga sun dauki sun yi fatawa akan akan mas'ala saboda haka wani lokaci sai ya kanta ta yaya za a yi bar kaulin wannan sahabin ya zama tukan cewa ba shine kaulin sa ba saboda haka sai ga ya ɗauki wannan kaulin shi ma taqlidi yake na wato yana wato ittiba'i yake yi bi yake yi ga kaulin wanda suka gabace shi na daga cikin wato as salafus salih dan haka wannan ban rike ga baki wanda suka faɗa ba amma dai na san riwaya ce a cikin matsabar Imam Ahmad idan ko ban yi wahami ba shine matsabar Imam Abu Hanifa amma Allah da zan tabbatar da wannan sannan yace ina son a ƙara yi min bayani akan sallar istihara a cikin sujada ne zaka karanta addu'ar istihara ko kuma a zaman tahiyar sallah zaka karanta addu'ar a zahir abinda hadisin jabir ya nuna na hadisin istihara shine zaka yi addu'ar istihara din ne bayan kayi sallama ba a cikin sujada ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a hadisin cewa idza hamma ahadukum bi amrin falyarka raka'ataini thumma liyaqul aw kama qala sallallahu alaihi wasallam idan ɗayan ku yayi nufin yin al'amari to yayi sallah raka'a biyu sannan ya ce sannan kaga da aka kawo thumma tana thumma litarahi tana nuni akan yin abu bayan ka riga ka gama na farkon wato sai da sai da ka gama sallar ne gama sallah ku shine kai sallama sannan sai mutum ya faɗa wannan shine zahirin lafazi kuma shine abin da malamai suka rinjayar duk da yake waɗansu suna cewa a inda ya fi dacewa ya addu'ar a cikin sallah din ne wato kafin a yi sallama amma zahirin lafazi baya karfafa wannan fahimta abin da yake karfafawa shine addu'ar istihara ana yin ta ne bayan mutum ya yi sallama daga sallar wallahu ta'ala alam idan liman yana alkunut a cikin sallah mutum shi ma ya sa bukatunsa a ciki ya danganta idan kunutin a asirce liman yake yi idan kunutin yana yi a asirce ne kamar yadda yake shine ikhtiyarin waɗansu malamai cewa liman ya yi kunuti a asirce kowa ma ya yi kunuti to mutum zai iya sanya bukatunsa amma yadda ya zama tokan cewa liman yana bayyana kunut yana bayyana addu'a to kai ba ka da yin kunuti a gare ka shine kai ta amini akan kunutinsa akan addu'arsa sai ya zama tokan cewa duk gabaki ɗayan ku kun yi kunutin amma inda ya zamanto yana yi kai kuma kai ma kuma kana yin naka bai zamanto kan cewa kayi musharaka da shi a cikin kunut ba a bisa abinda malaman mazhabar shafi'iyya suka rinjayar kamar yadda imamul baihaqi ya ambata na wajen yadda mamu zai yi yayin da liman yake yin kunuti Allah ya karbi ibadan mu ya kuma sanya mu cikin waɗanda yake yantawa a cikin wannan wata to wannan shawara ce yake bayarwa a shawara ce cewa yana ba da shawarar wato a rinka tarjama ayoyin da aka karanta kafin a zo ga yin tafsiri a maimakon ya zama tokan cewar an shiga an hada tafsirin da kuma fassara da kuma tarjamar ayoyin baki daya to wannan shawara ce mai kyau insha Allah Allah ya saka da alkhairi na'am yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ake hudu ba ya halatta bal hatta yayin da ake sallah idan an ambaci suna annabi sallallahu alaihi wasallam kai masa salati wannan ya halatta asal saboda umumin fadin annabi sallallahu alaihi wasallam a hannun kai da yayi na kan a ambaci sunansa mutum bai masa salati ba ko a cikin sallah ne mutum yayi kamar yadda ya zo daga nassi daga maganar imam ahmad ibn hanbal da kuma abdul malik ibn habib daga cikin almajiran imam malik cewa yayin da mutum ya ji an ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah ya yi salati gare shi a asirce amma kada ya tsawaita ma'ana ba daga in ya ji an faɗa kuma ya ce zai tsawaita matsalan wajen salati din to wannan ya saba abin da ake ciki na yin sallah wato yayi salatin a takaice kamar ya ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad ko sallallahu alaihi wasallam ko abin da ya kama da wannan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما عن رسالته فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون نعم الله جل وعلا يتي وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله idan aya ta zo musu wato su akabira mujrimi makka manya-manyan mujirmai da ake wato manya-manyan masu laifi wanda magana ta aya ta zo aya magabaciya ta zo a kansu idza ja'atuhum ayatun idan aya ta zo musu qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah sai su ce sai suka ce lan nu'mina ba za mu imani ba hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah har sai an bamu kwatankwacin abin da aka ba ma manzannin Allah na wahayi sai mu ma an yi mana wahayi kamar yadda aka yi musu wahayi to Allah sai ya ce musu yana mai musu raddi Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shine mafi sanin da inda zai sanya sakonsa sayusibu alladhina ajramu sagharun inda Allah wa adhabun shadidun bima kanu yamkurun da sannu wato waɗanda suka yi ijrami masu laifi waɗanda suka yi ma Allah raifi da sannu kaskanci daga Allah zai zo musu wa azabun shadidun da azaba mai radadi ma kanu yamkurun saboda makircin da mummunan makircin da suka kasance suna aiwatarwa wannan ayar wato ci gaba ce ta abinda Allah madaukakin sarki ya ambata ya ambata a cikin ayar da ta gabata cewa Allah madaukakin sarki yake ya ce wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha Allah ya mayar da manyan wato masu laifi ya mayar da masu laifi a kowace alkarya su zamanto su ne manya a cikinta suna yin makirci suna yin wato mummunan shiri domin wato kawo barna a cikin al'umma to Allah maɗaukakin sarki a nan yake cewa daga cikin halinsu shine idan aya ta zo musu sai su ce ba za mu imani ba har sai abin irin kwatankwacin abin da aka ba manzannin Allah ya zo mana su ne kamar yadda aka ruwaito a abu jahal an je an same shi cewa me yasa bai imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba shin yana shakka yana gani cewa karya yake yi ne bayan kuma gashi suna cewa shi mai gaskiya ne ya ce wallahi muhammad ba ma tuhumarsa da karya kuma ba al'adarsa ba ne ya yi karya amma da mu da banu hashim mun yi wato gasa wajen samun ɗaukaka da girma a cikin mutanen makka sun ciyar muka ciyar sun tufatar muka tufatar sun ba ma mutane guziri wajen tafiya yaƙi mu ma muka yi amma kuma sai gashi yanzu sun zo sun ce a cikinmu akwai annabi da wahayi yake zuwa masa daga sama bayan lokacin har mun riga mun yi kunnan doki tare wa kunna kafara sai rihan mun yi kunnan doki da su sai kwatsam suka zo mana da cewa muna da annabi da wahayi yake zuwa masa ina za mu samu wannan wallahi ba za mu yadda da shi ba har abada sai dai idan mu ma an yi mana wahayi haka zalika walid ibn al-mughira shi ma yana daga cikin akabira mujrimi yana daga cikin manyan mujirman makka daga cikin kabilan makhzum suna daga cikin gidaje masu sharfta su ne da suke da darun nadwa su ne suke kulla tutar yaki ba za a yi yaƙi ba a maka sai in su ne suka sai in su ne suka kulla tutar kuma su suke rike da tutar yaƙi a sai suka sai sai suka shi ma Walid ibn al-Mughira yana da ƴaƴa masu yawa an kana zamali shine wanda Allah ta'ala yake ce masa an kana zamalin wa bani idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin dan ya kasance ma abucin dukiya da ƴaƴa idan aka karanta masa ayoyinmu sai ya ce wannan labarin mutanen farko ne ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laukanatin nubuwatu laukanatin nubuwatu haqqan lakuntu ana aula biha ana aktharu minka sinnan wa aktharu malan wa walada ce da annabci din gaskiya ne ai ni na fi cancanta da ita ba kai ba domin ni na fi ka girman shekaru na fi ka yawan dukiya na fi ka yawan 'ya'ya kuma suka ce wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim suka ce ina ma da a saukar da wannan alqur'anin ga wani mutum babba daga cikin mutanen alqaryatu guda biyu makka da ta'ifa a nemi wani wanda yake babba mai yawan dukiya mai yawan yaya a ce shi aka saukar da wahayin gare shi me yasa ba a yi haka ba sai a zo a saukar da shi ga wato annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da cewa shi babba ne tunda gidansa gidan manya ne su ne suke da su ne suke da haƙƙin shayar da alhazai ba wani wanda zai kawo ruwa mina sai daga banu hashim ba wani wanda zai sha ruwan wani sai ruwan da banu hashim suka kawo su ne suke da rifada su ne suke da saukar baki a saukar alhazai su za su kawo abinci na alhazai wanda za a ci amina su suke da wannan saboda haka banu hashim su ma wato su ne wata daga cikin gidaje da suka yi gadon girma a makka iyaye da kakanni saboda haka ya cancanci shi ma daga cikin babban gida yake amma ba shi ne da sarautar maka ba bal maka ba su da sarauta yana ɗaya daga cikin dalilan da hirakul ya yi amfani da su don ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba da awa yake ta annabci ba hakikatan annabi ne yace ya tambayi Abu Sufyan yace shin iyayensa sun kasance sarakuna mulki ya kasance a gidansu yace a'a yace to ka gani da ka ce da shi daga cikin gidan sarauta yake sai yace yana nema ya dawo da mulkin gidansu ne shi yasa ya zo da wannan annabci amma da ya zama to ba haka yake ba wannan ya nuna kan cewa kenan ba da awa yake ba to su kafirai abinda suke so su suke ce ga wanda ya cancanta annabcin ya zo wajensa to kuma inda annabcin ya zo wajen nasa za su yi imani ba za su yi imani ba Allah ta'ala ya yi musu raddi a cikin cikin suratul muddathir bal yuridu kullu imri'in minhum an yu'ta suhufan munashshara kowanne daga cikinsu yana so a bashi littafai ne wanda suke a bude cewa ga shi sako daga Allah ya zuwa gare ka kai imani sannan sai ya ce to yawwa yanzu na yadda zan yi imani to wannan zai sa su yi imani shine Allah ya ce wa idza ja'atum ayatun in aya ta zo musu wanda yake nuna kan cewa ayat ta zo musu kenan wannan bai sa su sun yi imani ba to a cikin wannan ayar akwai tabbacin cewa aya ta zo musu tunda Allah ya ce wa idza idza tana nufin lokacin da ta zo saboda haka idan ka ji a larabci an yi an kawo zarf na idza duk da yake akwai ma'anar sharadi to yana nuna kan cewa sharaɗin ya tabbata ai ayat ta zo musu amma ba su imani ba to wannan ya nuna mummunan halinsu saboda me su ne fa suke wa su ne fa wanda suka yi rantsuwa rantsuwa kan rantsuwa kan cewa idan aya ta zo musu za su yi imani wa aqsamu billahi jahada aymanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minanna biha la yu'minunna biha haka ya gabata mun karanta ko to ga ayat ta zo musu amma da ta zo musu sai suka ce lannu mina hatta nuta mitla ma utiya rasulullah wanda yake nuna kan cewar dukkan mutumin da yake warware ma alkawari da yayi ma Allah jalla wa ala to yana cikin hadari kuma koda wata ayat ta sake zuwa ba za su yi imani ba wannan ya nuna wato hadarin saba alkawarin da alkawari musamman tsakanin bawa da ubangijinsa sannan kuma wannan ya nuna illar da ke cikin hasada hasada domin ba wani abu ne ya sanya suka yi imani ba illa hasada tana kaiwa ya zuwa ga kafirci tunda kaga wannan walid ibn al-mughira zo yake cewa na fi ka shekaru na fi ka dukiya na fi ka yaya saboda me za a ce kai Allah ya fifita ba ni ba wannan ba shine hasada ba ka ga ni'ima Allah ya yi mutum ni'ima ka ce dan me Allah kai ma wani ni'ima dan me ka bashi dukiya ni baka bani ba dan me wani matsayin da muke nema a wajen aiki ni ka hana ni shi kuma ka bashi saboda haka sai ka ga mutum ya soma kuma wato a tuhumar Allah jalla wa ala ya soma fada da Allah domin dukkan mai hasada fada yake da Allah fada yake yi da kudurar Allah da iradarsa cewa dan me kai nufin haka tunda duk abin da Allah duk abin da ya faru Allah nufin Allah ne wato kamar kana cewa Allah dan me ka nufin haka dan me kace kun fa kun ga wani ni baka ce mun ba ka zama to kana wato ka nema Allah hisabi kenan wanda ko zo zai ma Allah hisabi ai ka san ya ya isa ya isa ya taka wato ya taka abin da ya gani kenan ya taka abin da yake ganin ya isa ya taka shi gashi ko Allah yana cewa la yusalu amma yaf'al ba a tambayar sa abin da ya aikata sannan a cikin wannan akwai nuna kan cewa su manyan mutane manyan mujirmai kafircinsu dalilinsa shine hasada da girman kai don haka wanda duk Allah ya bashi girma a cikin al'umma ya guji waɗannan abubuwan ya guji girman kai ya guji hasada kaga yana daga cikin girman kansu manya suka ce ta yaya in kana so mu zo mu ji alkur'ani ta yaya za a yi mu zo mu zauna tare da waɗannan bayi namu ƴaƴa namu koma baya namu talakawan mu wanda su dai in muka zo waje sai dai su shiru ba su yi magana ba amma sai ka ce wai tare da su za mu zo mu zauna har mu sau da su ka kafada da ka kafada cinya na guga cinya dan kawai muna so mu ji zancen ka ware musu waje majalisi mu kuma ka ware mana namu sai mu zo mu ji zancen ka Allah ya ce ya ce wala tadurdu alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha mun karanta wannan aiko Allah bai ba tsaya anan bai ce wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina qul salamun alaikum aka ce kale waɗannan wa ma alayka Allah ya ba ba ba ka da haƙƙi ya rasulallah idan bai yi tsarki ba ya tsayi tsarkaka ba ya yi imani sannan wannan aya tana tabbatar mana da cewa Allah shine yake zaben manzanni domin Allah ya ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah ya shine mafi sani da inda yake sanya manzancinsa wato Allah shine ya san shine yake zabin manzanni ba girma ne a cikin al'umma ba ba yawan dukiya bane ba yawan ƴaƴa bane manzanci Allah ne yake zaɓin wanda ya so ya bayar ya bashi kuma ya san wanda ya fi cancanta ta yaya za a yi mai zuciya cike da hasada ta yaya za a yi a bashi annabci yaushe zai yi nasiha ga mutane wanda yake zuciyarsa cike da hasada yaushe zai so alheri ya samu sauran mutane shi ko annabi shine wanda yake so alheri ya game ya samu kowa shine ma'anar nasiha an nasiha iradatul khair nufin alkhairi mai hasada ba shi da nufin alkhairi me yasa muke shan wahala da shugabanninmu na yanzu saboda hasada hasada dan wai abin da za a yi ya zamanto kan cewa kowa zai iya zuwa asibiti ya samu abu ya samu magani wannan suke kyashi sun fi so a ce sai su ne kadai za su iya kai mutane su je su ne kadai za a yi musu maganin kansa su je ingila a yi musu maganin kansa kasar ma ba za a samu inda ake maganin kansa ba dan me za a yi maganin kansa ga kowa da kowa sai wanda yake da dama zai iya zuwa ingila a yi masa maganin wannan saboda ba sa son alkhairi ga mutane shi yasa idan an ware kuɗin wanda za a yi asibitoci masu wannan sai su sace kamar beraye to ta yaya za a yi masu zuciya to annabawa ba zai yi sami irin wannan ba saboda su annabawa su ne masu gayan nasiha ga mutane masu isa matuka wajen nufin alkhairi to ta yaya za a yi a ce irin wannan su ne za a ba mu annabci saboda haka Allah maɗaukakin sarki shine yake zaɓin annabci sai ka ga ya ba su sifa ta sifa ta tsarki na batsini da ya cancanci wannan matsayi na wato isar da saƙon Allah jalla wa'ala sannan a cikin wannan ayar an tabbatar ma da cewa manzanni suna da sifa keɓantacciya wadda yake ta sanya su ta sanya su suna da shirin karɓan matsayi na annabci shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ba su tsarkin zuci ya ba su tsarkin zahiri da tsarkin batini kamar yadda yake kamar yadda yake wato sifar annabawan Allah baki ɗaya wanda muke karantawa a cikin alkur'ani sannan wannan aya ta tabbatar mana da cewa aljaza'u min jinsil amal Allah in ya tashi sakamako zai maka sakamako irin jinsin aikinka kaga da Allah madaukakin sarki ya sifanta waɗannan mutane da girman kai yace akabira mujrimiha wato manya manyan mujirman alƙarya usoshin birni sai Allah madaukakin sarki ya musu sakaya da ta dace da su shine as sagar wulakanci sai yusibu ladina ajramu sagharun wulakanci ya ta zai samu waɗanda yake sun yi laifi Allah ya wulakanta su tun a nan duniya kuma Allah ya yi haka a Uhud a Badar tun kafin Uhud Allah madaukakin sarki ya musu aka karkashe su kisan wato wulakantattu kuma ma da aka tashi maimakon a yi musu kabari abin ne su sai aka je aka samu rijiyar badar aka je aka jefa su a cikinta ɗaya wannan hawa kan wani sannan dan a wulakanta su annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya kira su ɗaya bayan ɗaya ga sunan Allah maɗaukakin sarki ya kashe su mummunan kisa ya wulakanta su ya tozarta su sannan ya je ya faɗi dan abin da zai bakanta musu hal ya wane ya walid ibn al-mughira ya umayyata bin halaf ya aba jahal ya amur bin hisham ya kira su da sunansu ɗaya bayan ɗaya hal wajattum ma wa'ada rabbukum haqqa fa inni wajattu ma wa'adani rabbi haqqa kun samu alkawarin da ubangijin ku ya muku gaskiya ne domin ni na samu alkawarin da ubangiji na ya mun gaskiya ne sahabbai suka ce ya rasulullah kane musu kana tambayar su alhali sun mutu sun sandararru ne Ya ce ma an bi Asma Aminu ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba to ka gani wannan shine a tun tun nan duniya yana daga cikin wulakancin da Allah Maɗaukakin sarki ya musu sun yi shiri za su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam suka samu manyan samari zarata kowa aka ba shi takobi aka je aka sa su su gadi kofar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam daga ya fito zai tafi su kashe shi Allah Maɗaukakin sarki ya jefa musu bacci ya fito ya sanya ƙasa akan kan kowane daga cikinsu ya sa musu ƙasa sannan ya tsallake ya fita Allah maɗaukakin sarki ya rufe musu ya rufe musu ganin waje alnamin bai ne aidihim saddan wa min halfihim saddan fa aghshaynahum fa hum haka Allah ya makantar da su ya wulaƙanta su suka tashi da safe suka gansu sun yi bulubulu da turbaya suka duba sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam baya nan Allah ya tsirar da su daga sharrin su da makarin da tanadin su dabara ce kuma wanda yake ba su ne ma suka kawo ta ba sai da shaidan shi kansa iblis din dan lis yazo da yazo a sifar siraqata bin malik yazo ya ba su shawara ga abin da za a yi ka duba irin wannan makircin makircin da shaidan da kansa yazo ya kulla hmm? da da kansa yazo ya kulla shi amma ka duba yadda Allah ya tsirar da manzansa sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibril bai sauko ba mika'ilu bai sauko ba Allah madaukakin sarki shine da kansa yace waje Allah min baina aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun akwai wulakanci da tozarta da tafi wannan duk makircin da suka yi Allah ya ja alam ya ja'al da fi tadlil Allah ya sanya kaidin su a cikin bata to wannan ya nuna ya nuna mana cewa aljaza'u min jinsil amal yayin da mutum yayi abu to irin daga irin wannan abin da ya aikata Allah zai masa jaza'i da ya shafe da shi shi yasa Allah da ya dace da shi shi yasa Allah yake cewa jaza'an wifaqa wato sakamako wanda yake mai dacewa da irin laifin da mutum yayi kuma daga nan ne wato aka dauki ka'ida malamai suka dauki ka'ida ta kan cewa aljaza'u min jinsil amal man uqa wato man ajjala shay man ajjala bi shay qabla awanihi uqiba bil hirman wanda ya nemi abu ya zo masa tun kafin lokacin ya gaggawar abin ya zo masa sai a masa hukuba da a hana shi Shi ne yana daga cikin aljaza'u min jinsil amal kamar mutum ne yana gaggawar ya samu gado yana gaggawar ya samu gado yana ganin kan cewa cus din ya me suke ce masa eh, eh, yaran su dai da suke yi yanzu wato abin nan wanda yake tsohon yaƙi mutuwa eh, saboda haka bari a je a yadda za a yi a yi maganinsa sai a je a kashe shi to duk wanda ya wannan sai a hana shi gado ko da ɗani zai ci dukiyar baki ɗaya ko mace ce tana gaggawa ya mutu ta ci dukiyar dama zaman da take yi zaman tilas ne ba san sa take ba ai yarinya ce shi kuma tsoho ne saboda aka ta shirya aka je aka kashe shi to ba za a bata gado ba idan ma ba a gano cewa ita ta yi kisan ba aka bata gadon bayan laifin kisa kuma duk abin da take ci haram take ci ka'ida ce ta fiƙi kuma wannan duk wanda aka gano kan cewa ya kashe to a cikin magada shi ba shi da rabo sai a raba gado ban da shi sai a ware rabansa a sake da ai auli a dawo da shi ga sauran magada a basu to aljaza'u min jinsil amal sannan kuma wannan ya nuna mana kan cewa makaru sakamakonsa tun anan duniya yake zuwa tun daga shi wannan Allah ta'ala ya ce sai yusibul ladina ajramu sagharun indallahi wa azabun shadidun bima kanu yamkurun wato sakamakon saboda makircin da suke yi ne sannan wannan ya nuna kan cewar wato shi manzanci ba za ka same shi ba don kawai kana ganin ka dace ko don sha'awarka ko don buri ko don guri da kake da shi ba zai yiwu ka ce za ka cimma gare shi ba Allah maɗaukakin sarki shine yake zaben wanda ya so ya ba shi manzanci daga cikin falalarsa jalla wa ala na'am man yuridillahi an yahdiyahu يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون هذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا Allah ta'ala ya ce fa faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam to wanda duk Allah ya yi nufin shiryar da shi sai Allah ya yalwata zuciyarsa ga musulunci ya zamanto Allah ya jefa hasken imani a cikin zuciyarsa ya ji zuciyarsa ta yalwatu ta karbu ba ta jin wani takura akan imani da karban addinin musulunci wa man yurid an yudhillahu wanda kuma Allah yayi nufin ya batar da shi ya yaj'al sadrahu dayyiqa sai Allah ya sanya sa ya zamanto takurarre matsatse harijan mai tsananin matsi ka annama yas'adu fis sama kamar wato yana hauhawa zuwa ga sama ne kadhalika yaj'alu Allahu rijsa 'ala alladhina la yu'minun kamar yanda Allah yake sanya irin wannan takura a cikin zukatan wanda Allah wanda yayi nufin ya batar da shi to haka Allah yake sanya dauda da taɓewa da barna da azaba da wato dauɗa a cikin wato akan waɗanda yake ba sa imani wa hadha siratu rabbika mustaqima wannan alƙur'anin ko kuma wannan addinin da muka da muka sanya ka a kansa ya rasulullah shine hanyar ubangijinka mustaqiman yana wato miƙe babu karkata a cikin sa qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun haqiqa tabbas mun mun bayyana ayoyi ga mutane masu wa'astuwa lahum daru salami inda rabbihim su waɗannan masu wa'aztuwa da wa'azin Allah suna da gidan aminci gidan Allah inda rabbihim a wajen ubangijinsu wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun kuma shi Allah shine majibincin su mai taimakon su masoyin su bima kanu ya'malun saboda abinda suka kasance suna aikatawa wannan Allah madaukakin sarki yana bayyana nufinsa cewa nufin Allah ya rataya da shiriya ta muminai shiryar da yake ma mumini in kaga mumini ya shiryu to Allah ya nufi ya shiryu ne idan kuma kaga kafiri bai shiryu ba ya tabbata akan bata ko kuma ya ki shiryuwa ya ci gaba da wato ya ki shiryuwa ya zaɓi bata to Allah ne bai nufi ya shirye shi ba wanda yake nuna kudura Allah jalla wa ala da iradarsa ba abin Allah madaukakin sarki ba abin da yake faruwa sai da nufin Allah to kuma Allah ya nuna wato sunnarsa idan Allah ya yi nufin shiryar mutum to sai Allah ya sanya zuciyarsa ta yalwatu ga musulunci ya zamanto kan cewa zai iya karban musu ya zamanto cewa yana son imani yana son musulunci shi ne za ka ga waɗansu tun suna yara ko da a gidan arna suke ko da ba iyayensu ba musulmi ba ne sai ga su ne suna sha'awar su rinka tafiya makaranta allo suna sha'awar su rinka tafiya wajen masallaci iyayen suna hana su amma su dai za ka ga su suna haka to da yawa sai ga irin waɗannan kuma in sun girma sai ga kawai Allah maɗaukakin sarki ya kai su ga musulunci to wanda Allah yake so ya shiryar da shi haka Allah ta'ala wanda Allah ya nufi shiryarsa haka Allah yake masa to shi yasa wannan a cikin wannan ayar akwai dalili akan tabbatar da iradar Allah da kuma kan cewa hatta imanin mumini da kafircin kafiri dukkaninsu suna afkuwa ne da nufin Allah dukkanin suna afkuwa ne da nufin Allah tare da cewa Allah ya so imanin mumini amma baya son kafircin kafiri ma'anar soyayya a nan wajen shine abin da ya shar'anta Allah bai shar'anta Allah ya shar'anta imanin mumini amma Allah bai shar'anta kafircin kafiri ba tunda Allah ta'ala ya ce wala yarda li ibadihi al-kufr Allah baya yarje ma bayinsa kafirci shi yasa ya aiko manzanni suka hana kafirci amma kuma yayin da kafirai suke kafirci kada su dauka sun fi karfin Allah ne ba su kafircin ba sai da nufin sa to saboda haka wannan yake sanya a wato mu ji tsoron Allah jalla wa ala tunda Allah fa'alun lima yurid ne mai san mai yin abin da ya aikata mai yin abin da ya nufi ne zukata a hannun Allah suke yanzu in Allah ya juya ta zuwa ga da'a in Allah ya so sai ya juya ta zuwa ga sabo ya juya ta zuwa ga imani in Allah ya so sai ya juya ta zuwa ga kafirci saboda haka kaji shi yasa Allah ta'ala ya koya mana mu rinka addu'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Allah kada ka karkatar da zukatanmu bayan ka riga ka shirye mu muka Allah ya ce mana mu rinka wannan addu'ar kuma daga cikin addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi yawan yi musamman a cikin sujada shine ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya mai yawan jujjuya zukata ka ka tabbatar da zuciyata a cikin akan addininka ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik ya mai jujjuya zukata ka juya zuciyata ya zuwa ga da'arka domin zuciya a hannun Allah take sai ya juya ta inda yake so a cikin wannan kuma akwai wato muhimmancin yin addu'a da mutum Allah ya bashi sharhu sadr kamar yadda Allah ya yi mana hikaya cewa ya daga yana daga cikin addu'ar annabi Musa yayin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi annabci sai ya ce qala rabbi sharhali li sadri Wai yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ya fara da rabbi shrah li sadri ya ubangiji na ka yalwata kirjina wato ka wato ka yalwata kirjina ya zamanto kan cewa na karɓi wannan annabci na karɓi wannan sako na ɗauki wannan nauyi ba na jin wani takura kuma wanda yake nuna kan cewa sharhu sadr shine farkon abin da ake nema kafin mutum ya samu zuciyarsa ta karɓi abu yayin da zuciya ta karɓi abu to sai ka ga kan cewa dukkan duk rashin karfin mutum to shi mai karfi ne saboda karfin zuciya ita ce ita ce azama azama ba a karfin ba a karfin take ba a karfin zuci take sai ka ga mutum bai taka kara ya karya ba amma sai ka ga wato Allah maɗaukakin sarki saboda ƙarfin zuciyarsa ya ba shi nasara akan ƙarfafan mutane saboda ƙarfin zuciya to wannan sharhu sadr din ake so da aka murin rinka yawaita wannan addu'a da inshirahu sadr kuma shi ne Allah ta'ala ya ma'annab sallallahu alaihi wasallam ni'ima yake tuna yake kidaya masa irin abubuwan da ya masa na ni'ima bayan ya ce alim ya ji duka yatiman fa'awa wa waje daka ballan fahada wa waje daka a'ilan fa'agna kuma sai ya ce alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak wa rafa'na laka dhikrak ya fara da alam nashrah laka sadrak ba mu yalwata kirjinka ba abinda annabi Musa yake roƙo kai kafin ka mun kafin ka roƙa mun yi maka to haka Allah madaukakin sarki yake ma bayinsa to yanda yake wannan sharhu sadr duk wanda Allah ya so shiriyarsa sai Allah ya masa sharhu sadr Allah ya yalwata kirajen mu kuma a cikin wannan akwai nuna kan cewar wato takurar zuci da Allah ya sanya ma kafirai yana daga cikin dauda da Allah ta'ala yake sanya ma waɗanda ba su yi imani ba Arrijis rijis shine dauda da da bata kamar inda Allah ta'ala yake faɗa dangane da munafikai fazadatum rijisan ila rijisihim wa matu wa hum fasiqun sai ta ƙara musu dauda akan daudar su daudar farko shine ta shakka sannan ƙarin dauɗa shine daɗa ƙara wato rashin yarda da alƙur'ani yayin da ya sauka sannan Allah ta'ala ya ce wa hadha siratu rabbika mustaqima wannan shine tafarkin ubangijinka wannan ishara ne ga alkur'ani kamar yadda muka ce ko kuma ga addinin musulunci dukkanin su ma'anar ɗaya ne ko kuma wannan bayanin da Allah madaukakin sarki ya ambata shine tafarkin ubangijinka a cikin wannan akwai nuna sharufta da ɗaukaka ga addinin musulunci yayin da Allah maɗaukakin sarki ya dangana shi zuwa ga kansa ya ce shi ne tafarkin ubangijinka tafarkin Allah abin da yake na Allah ne ya fi komai ɗaukaka ya fi komai girma kuma aka sharafta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce tafarkin na ubangijinka ne ya rasulallah yayin da aka dangana aka yi idafarsa aka yi idafar rabbu ɗin ya zuwa gare shi salawatullahi alaihi kuma Allah ya sifanta shi da al-istiqama wanda yake nuna kan cewar abin da ke cikin musulunci miƙaƙƙe ne babu wani karkata a cikinsa ma'ana dukkan wata al'ada ta musulunci babu karkata a cikinta al'ada ce miƙaƙƙiya ba za ka samu mummunan al'ada a cikin addinin musulunci ba ba za ka samu rashin adalci a cikin hukunce-hukuncensa ba babu karkata a cikin hukunce-hukunce babu karkata a cikin aƙida babu karkata a cikin ɗabi'a qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun kuma a cikin wannan akwai bayanin cewa bayanin ayoyi na alqur'ani ga mutane ne masu wa'astuwa wanda yake nuna girman wato waɗannan mutane a wajen Allah yanda Allah ta'ala wato ya keɓance su da kan cewa su ne bayanin ayoyi yake zuwa musu ma'ana ayoyin Allah ba wanda yake fahimta sa sai masu wa'astuwa da wa'azin Allah suwaye masu wa'astuwa masu karɓar wa'azi su ne masu imani na gaskiya kuma wanda yake nuna mana cewar lallai ya kamata mu zamanto masu wa'astuwa da alkur'ani ta yaya za mu wasu da alkur'ani na farko mu kai kanmu wajen da ake wa'azi da alkur'ani din wajen da ake bayyana ma'anarsa kuma alhamdulillahi Allah maɗaukakin sarki ya albarkanci mu da yawan tafsirin alkur'ani musamman a cikin wannan wata ga kuma tafsirai ma na magabata waɗanda yake sun mutu ga tafsirin mala abubakar gumi ga tafsirin man jafar allah ya ji kansu baki ɗaya mutane su ji irin wannan tafsirin domin wannan shine matakin farko na samun wa'astuwa ka kai kanka wajen wa'azin shine ka kai kanka wajen da ake karatun alkur'ani wanda yake shine wa'azi Allah ta'ala ya ce wa hadha dhikrun mubarakun anzalna wannan wa'azi ne mai albarka da muka saukar da shi Allah ya kira alkur'ani adh-dhikr wa'azi saboda haka farkon wa'aztuwa ka je ka ji wa'azin sannan bayan ka ji wa'azin ka wa'aztu ka karbe shi me ya karban ka ga wa'azin alkur'ani in an tsoratar da kai Allah ka ji tsoronsa bayan wa'azin alkur'ani da ka kasance tsakaninka da Allah ba kyau ka kyautata ka kasance wani abu wanda kake yi mutane ba su sani ba amma kai da tsakaninka da Allah ka san ba ka kyauta ma Allah ka san ba kai kanka adalci ba tsakaninka ga Allah ka je ka gyara wa'annan kawa astu kenan an yi batun aljanna ka sota an yi batun wuta ka ji tsoronta an faɗi ayoyi da suke ƙara imani ka imanin naka ya ƙaru to shine wa astuwa to waɗannan masu wannan sifa to su ne alƙur'ani yake yake ayoyinsa suke wato a bayyana a gare shi ma a gare su wato suna fahimtar sa kuma su ne Allah ya musu alkawari a cikin ayat da ta zo baya da cewa lahum darus salam suna da gidan aminci wato Allah ya kira aljanna darus salam kuma mun san assalam yana daga cikin sunan Allah wato kamar ya ce ne lahum darul lahi suna da gidan Allah wato aljanna gidan Allah ce tunda saman aljanna arshur rahman kuma Allah ya sifanta da cewa inda rabbihim a wajen ubangijinsu take ita aljanna tana can wajen Allah saboda ita ce daga ita sai al'arshi kamar yadda nan sama muke ganin sararin samaniya din nan ko da taurarin nan ita ce sama'ud duniya wal qad zayyana sama'ad duniya bi masabiha Allah ya ce mun kawata saman duniya sama mafiya kusa da duniyar da wannan duniyar earth Allah ya kira ta as samau duniya sama mafi kusanci da wato da fitulu su ne taurari kamar yadda muke ganin wannan saman ta farko da taurari to yan aljanna haka suke ganin al'arshin Allah kuma Allah a cikin kiranta darus salam akwai ishara ga abin da yake cikin aljanna din cewa tahiyyatuhum fiha salam gaiso yan aljanna sallama kuma a cikin wannan akwai nuna wato albarkar da ke cikin wannan kalma ta sallama waɗansu mutane ba sa san assalamu alaikum din nan aka ce musu assalamu alaikum sai ce mhm wai ka ce wa alaikum salam din suke jin nauyi ko suna ganin sun ce wa alaikum salam za a ce a ah, su ba fa su ba sun zama ahlus sunna su ba su a ce sun zama ahlus sunna ka ce wa alaikum salam Allah ya rubuta maka lada kuma shine hanyar shiga aljanna din annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu afala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani ba za ku yi imani ba kuma sai kun so juna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bana sashe ku ga abin da idan kun yi shi ba za ku so junanku ku yada sallama tsakaninku ka haɗu da dan uwanka assalamu alaikum za ka rabu da shi assalamu alaikum ka tashi ka je ka dawo assalamu alaikum kada ka ji nauyin sake faɗanta domin kalma ce wadda ke ta gaisuwar mala'iku ga 'yan aljanna kuma gaisuwar 'yan aljanna tsakaninsu shine assalam saboda haka a cikin ce an batanta da cewa salam akwai ishara ga cewa gidan Allah ce domin Allah shine assalam sannan kuma akwai ishara ga cewa gidan aminci ne domin aminci shine assalam shine al'amnu tamul kamil aminci wanda yake cikakke kuma kammalalle domin a cikin aljanna hatta majina ba ka yi malam hatta majina ba ka yi don isa wajen aminci ka san akwai takura a majina ko ba takura to hatta wannan takura ba ka yi hatta majina ba ka yi don cikar aminci dukkan wani abu wanda yake na takura na matsi babu shi la yusibu fiha dhama'un an wato babu wani takura wanda yake mutum zai wanda yake zai samu mutum a cikin aljanna saboda haka sannan kuma a cikin wannan akwai ishara ga gaisuwar yan aljanna sannan kuma akwai ishara ga cewa ita gaisuwar tana ita ce hanyar ita wannan gaisuwar ta sallama din ita ce hanyar shiga aljanna shi yasa ma Allah ya kira ta darus salam kuma Allah ya ce wa huwa waliyuhum Allah shine majibincin su a cikin wannan akwai tabbatar da wilayar Allah ga mu'mine Allahu waliyul ladina amanu alwilaya shine soyayya da taimako da zamantowa wato na mutum Ka zama wanda zaka ce ka shine naka kullun yana tare da kai hmm? naka ne kuma wannan ayar ta tabbatar mana da kan cewa wilayan nan Allah ya ce bima kanu ya amalu ai bi sababi amalihim saboda aikin su ne wanda yake nuna kan cewa wilayar Allah mutum yana ba mumine suna samun wilayar Allah ne saboda aikin su na imani kamar yanda kamar yanda ah, Allah madaukakin sarki ya ambata yace ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun su waye waliyan Allah alladhina amanu wa kanu yattaqun wannan kuma shine imani wanda shine aiki imani da kuma takawa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadithul qudsi yace Allah jalla wa ala ce man adali waliyan faqad adantuhu bil muharaba wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabtu ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba Allah ya nuna hanyar samun walici na Allah babu abin da bawa yake yi da Allah zai so shi ya kusantar da shi ya zuwa gare shi irin abin da Allah ya farlanta masa sannan bawa ba zai gushe ba yana samun wato soyayyar Allah ta hanyar ayyukan nafila har sai Allah ya so da haka zaka samu wato wilayar Allah ka zamanto waliyin Allah ka tsare na farillai sannan ka dage wajen yin nafilfili har sai ka zamanto waliyin Allah shi yasa kaga wannan tasdiki ne ga abin da alkur'ani ya faɗa wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun Allah waliyin mumine ne saboda abin da suka kasance suna aikatawa na aiki saboda haka duk wanda yake son samun walicin Allah wato walicin Allah ana son samun sa ba da halifanci bane ka ce ka zamanto abin nan saboda abin nan a a a a, a saboda malaminka ko saboda mahaifinka shi ya zamanto mutumin kirki sannan kai zaka zamanto halifansa a naɗa ka ba da wannan bane da aiki ne wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun da aiki ne idan kai aiki irin na wato magabata na kwarai wanda Allah madaukakin sarki ya tabbatar musu da walicin to kai ma sai ka zamanto a cikin sahun su amma in baka aiki irin nasu ba to ba ruwan Allah ba ruwan Allah jalla wa ala na'am يوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم قال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون الله يتشوى يوم يحشرهم جميعا كتنا a ranar da Allah yake tayar da su ga baki ɗayansu wato su ne a dukkan halitta kenan alhalk ake nufi a nan a damirin na yau mai shuruhum yana komawa ya zuwa ga alhalk wato dukkan halitta ga baki ɗayansu domin wanda za a tayar ya haɗa da wato su shaidanu da waliyansu da mutane da aljanu baki ɗaya ya ma'ashar jinni sannan sai Allah ya ce ma sai Allah ya ce ya ku taron aljanu wato shaidanun kenan qadis istakthartum min al-insi haqiqa kun yawaita mabiya a cikin mutane waɗanda kuka batar da su suka bi ku sun yawaita wa qala awliya'uhum min al-ins waliyansu waɗanda suka biyayya ga shaidanun ga aljanu na daga cikin mutane sai su ce rabbana stamta'a ba'duna bi ba'din ya ubangijinmu ai sashin mu ya yi amfani da sashe wato sashen na mu mutane ya yi amfani da aljanu haka zalika aljanu sun amfana da mu mutane wa balagana ajalana alladhi aljalta lana kuma mun isa mun cimma wato ajalin da ka iyakance mana shine ajalin kwanaki da ka bamu kowanne daga cikin mu wato har zuwa mutuwa ko kuma zuwa tashin alkiyama qala an-naru mathwaakum sai Allah ya fadi yana mai musu jawabi yace an-naru mathwaakum wuta ita ce makomakku khalidina fiha kuna masu dawwama a cikin ta illa ma sha Allah sai dai waɗanda Allah ya so kan cewar su ba za su shiga ba za su shiga wuta din ba Allah zai nufe su da tuba to su kam ba za su zamanto annaru ba wuta ba za ta zamanto makomar ba inna rabbaka hakimun alim lalle ubangijinka gwani ne a cikin ayyukansa alim masani ne mai cikakken ilimi da halin dukkan mutane gashi yana bamu labarin abin da zai faru bayan bai faru din ba ba wanda ya je ya gano shi amma Allah ya san shi shine yake ba mu labarin sa muna ganin sa kam tamkar ana yi a gaban mu wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun to tamkar haka ne muke jibinta ma wato muke sanya azzalumai sashin su majibinta ga sashi bima kanu yaksibun saboda abin da suka kasance suna aikatawa na kafirci da sabo wannan ayar tana nuna mana wato makoman mutane da aljanu rana alkiyama waɗanda yake suka zamanto masu taimake keniya da juna masu amfanar juna a wannan rayuwa ta duniya Allah ta'ala yake cewa ka tuna ranar da za mu tashe su domin an karanta wannan ayar da yahshuruhum da kuma nahshuruhum yahshuruhum Allah da Allah yake tashin su nahshuruhum ranar da za mu tashe su kamar da kira'ar jumhur sannan Allah madaukakin sarki sai ya ce ma aljanu su ne wato da shaidan da zurriyarsa domin aljanu su ne zurriyar iblis kadistak tartum minal insi ma'anar kadistak tartum wato kun yawaita wato mabiya waɗanda suka bi ku akan bata a cikin mutane saboda duk wanda za ga ya bata bayan wato duk wanda za ga ya bata akwai waswasi Allah ya makka ya kyale shaidan ya makkanu ya tabbata a cikin zuciyarsa wajen yi masa waswasi ya zayyana masa mummunan abin da yake aikatawa kuma wannan ishara ne ga bautar aljanu waɗanda mutane suke yi domin duk wani gunki da aka bauta ma za a ga sa ba wani ake bauta ma ba illa shaidan ah, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ah, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida in yad'una min dunihi illa inatha wa in yad'una illa shaytanan marida ba waɗansu suke kira ba suke bauta ma ba Allah ba face masu sunan mata ba waɗansu suke kira ba illa shaitanan marida illa shaitan wanda yake kangararre saboda haka ƙarshen duk wanda ake bauta ma ɗin ka ga yawan mushrikai tun daga sunan wa'in tutai a man fil ar yawan waɗanda suke kafirai wanda su ne mafiya yawa a bayan ƙasa amma duk sun tike zuwa ga bautar shaitan to shine Allah ta'ala yake cewa kun yawaita ku, aljanu kun yawaita mabiya wanda kuka batar da su kuma muka kula akwai wanda shaitanu suke batarwa da shirka akwai wanda yake ba batar da shi zashi da shirka ba da girman kai za su batar da shi akwai wanda kuma ba da girman kai za su batar da shi ba da sha'awa za su batar da shi akwai wanda kuma da shubha za su batar da shi akwai wanda za su zo masa ta abin da yake so ne tunan za su batar da shi in malami ne daban da in malami ne daban da za su daban hanyar da za su zo ma hanyar da shaidan zai zo ma malami daban da hanyar da shaidan zai zo ma jahili akwai waɗanda kuma yake su kowa dai suna je da uslubinsu to Allah maɗaukakin sarki ya ishara ga wannan to sai mutane sai su fito suna masu uzuri su ce ai ya Allah mun yi istimta'i wato mun amfani juna me amfanin da mutane suka yi da aljanu shine aljanu sun zo sun ba mutane kariya suna son a kaje ka cire idan abokin gabanka yana ne kuna neman aure tare ya je ya zama tumi ido daya ka tura aljin ya cire masa ido ko kuma kuna abin nan dan takara ne ka je ka je ayi wani surkulle ayi sallar jana'iza akan akan ruwan madara a kira sunansa a nuna a nuna sunansa a masa sallar jana'iza sai ka ji kashe gari kawai an tashi an ce wani ya mutu saboda haka sai a ce ai shikenan ya ci ba hamayya hmm. duk irin abubuwan da ai masu sihiri suke za su je yi maka to me kake so a yi masa a hauka tashi duk suwaye suke wannan to wannan dishi shine amfanin da mutane suke yi amfanin da mutane suke da aljanu su kuma aljanu wani amfani suka samu na mutane sun samu amfanin biyayyarsu idan suka zo wadi suka sauka kamar yadda suke a cikin jahiliya sai su ce a'udhu bi rabbi hadal wadi min sufaha'i qaumihi ina neman tsari da ubangijin wannan wadi wato da babban ko kuma a wani riwaya suka suna cewa a'udhu bi kabiri hadal wadi babba na wannan kwari muna neman tsarinka ya kai babba daga sharrin wato wawaye daga cikin mutanen ka mabiyanka to saboda haka sai ya ce to shikenan na kare ku daga dukkan wani shaidan ba abin da zai muku la kura wala siyaki wala fatalwa wala dan galadima wala wani ba wanda zai same ku to shi kuma shaidan abin da yake so kenan idan idan mutum wanda Allah ya karrama shi sama da shi ya mayar da kansa bawan bawan aljan فزاد وأنه, وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا أن فسر رهقا إن سنكارا مسواتو أي جرمان كي sai wannan ya kara musu jiji da kansu saboda gashi mutane ma sun zamanto suna isti'aza da su suna cewa a'udhu bi rabbi hadal wadi maimakon su ce a'udhu billah maimakon su ce kul a'udhu bi rabbin nasi malikin nasi ilahin nasi sai su suna a'udhu bi rabbi hadal wadi to wannan shine al-istimta to Allah maɗaukakin sarki sai ya hukunci na kan cewa wuta ce makomarsu wato da su waɗanda aka bi aljanu ɗin da su waɗanda suka bi mutanen ga baki ɗaya Allah zai sutura su a cikin wutar jahannama su dawwama a ciki illa ma sha Allah a wajen wannan face abin da Allah ya so nan wajen fassarar da aka yi mafi inganci guda biyu ne tare da cewa malamai sun yi manganu masu tsawo akai fassara ta farko shine wato wuta ita ce makomarsu sai dai abin da Allah ya so na kan cewar akwai wata fatira da ba za su kasance a cikin wuta ɗin ba shine tsakanin annafhatul ula da kuma annafhatul thaniya tsakanin hura ƙaho na farko da hura ƙaho na biyu domin kowa zai mutu hatta su da ake ma'azabar a cikin wuta to a wannan lokaci azabar za a yi musu sauki domin za a ɗauki ransu amma tun da la ya mutu fiha wa la ya haya shine sifar wanda ya shiga cikin wuta to suna shiga cikin wuta tun kafin tashin alkiyama domin kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa dangane da alu fir'auna annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawmal qiyamati adkhilu ala fir'auna ashaddal azab to shigar su na wuta za a yi musu fatara wadda aka yi togaciya a nan wajen illa ma sha Allah shine wannan tsawon tsawon lokacin tsakanin hura kaho na farko wanda kowa zai mutu da kuma hura kaho na biyu da kowa zai tashi wannan ya zo daga waɗansu ya daga cikin abin da aka rawaito na tafsiri daga abdullahi dan abbas ma'ana ta biyu kuma shine cewar illa ma sha Allah sai dai waɗanda ma dinnan masdariya ce ai illa mashi'atillah sai dai nufin Allah wanda yake nufin Allah idan ya rataya da kan cewa daga cikin ma'asharal jinni wal ins jama'ar mutane da aljanu daga cikinsu Allah ya nufi waɗansu za su tuba to sai su tuba su sai su zamanto wuta ba za a ce musu annaru mathwakum ba ba za a ce musu wuta ita ce makomakku ba wanda yake shine sahihi sabanin abin da waɗansu suke ɗauka kan cewa wannan yana nufin kan cewa kenan yan wuta akwai lokaci da za su zo da za su zamanto ba masu dawama ne a cikinta ba za su zamanto an fitar da su daga cikin wuta babu dalili da yake nuna kan cewa kafirai ba za su dawama a cikin wuta ba har abada zahirin alkur'ani kuma ijma'in al'umma ya tabbata akan wannan babu waɗanda suka saba sai waɗanda ya zama kan cewar wato sun kuskure hanya sannan akwai matsala nan da malamai suke ambatanta matsalar istimta ko kuma wanda shine suke ce mata matsalar istikdam wato ɗaukan neman hadimi daga cikin aljanu tunda wannan kamar ifbatin cewa wato mun hidimta ma aljanu mu mutane su ma aljanu sun hidimta mana mu mutane saboda haka kenan a wannan fa da suka tabbatar da shi a makamin zargi ne saboda haka wannan ba zai zamanto hujja na a ce to ashe kenan za mu iya istihdami za mu iya ɗaukan hadimai a cikin aljanu kamar yadda suke ɗaukan hadimai daga cikin mu taimaka ma juna musamman in su musulmi ne kamar yadda waɗansu suka ɗauka wannan matsala matsala ce wadda wannan matsala a matsala ce wadda yake malamai sun ɗauke ta babin saddu dari'a suka ce bai halatta ba a yi jin kai amfani da aljani sau da yawa za a ga mutane suna yin fatawa akan wannan cewa mutum ne yana ganin aljani yana zuwa ya ce masa shi musulmi ne kuma ya ce masa zai taimake shi da taimako na babin wata awanu alal birri wata har aya zai iya kawo masa wa ta'awanu alal birri wat taqwa zai taimake shi da ilimi na dibbu na likitanci idan cuta ta gagara zai nuna masa magani sai woyi da abubuwa wanda yake na suna su ilimin da aljanu su suka samu a nasu duniyar ta aljanu wanda yake wannan zai iya zai iya za a yi amfani da shi wajen magani kuma sai ga maganin yayi kuma shi mutumin ya shi ba wata shirka yake da wannan aljani ba aljan bal hasali ma aljanin ma ya ce masa shi musulmi ne to kuma waɗansu har suna ƙarfafa wannan da cewa aitin tunda ga shi ta ce wa qala awliya'uhum min al-insi stamta a ba'duna bi ba'din wa balagna jalana istidlali da wannan ayar ba a mahallin sa ne tunda istidlali ne na waɗanda yake Allah maɗaukakin sarki ya ce annaru maswakum saboda haka za a kafa istidlalin waɗanda Allah ya ce musu annaru maswakum akan abin da kake so kai na shari'ar Allah na cewa ya halatta ko bai halatta ba ba za ka yi ba wannan kuskure ne daga cikin abin da suke istinasi da shi shine kisa da ake ruwaitowa akan cewar sayyidina wataran sayyidina Umar yayi jinkiri bai zo ba Abu Musa al-Ash'ari lokacin yana yazo yana gwamnan sa a Kufa ya zo Madina hankalinsu ya tashi sai akwai wata mata wadda take wani aljani yana zuwa mata kuma aljani yana da'awar cewa shi musulmi ne sai ya kira ta yace ki je ki sa aljanin ki je ya nemo mana ina Umar yake me ya tsare shi sai ya zo ya kawo musu labari nan da nan cewa ai mun bar shi yana wato sanya alama a cikin kwibin wato raƙuman sadaka shi yasa ya jinkiri kuma yana nan tafi saboda haka wannan suka ce wannan istikhdam ne aljani ne aka sa shi je ya aiki ya sanar da mu abinda mu ba za mu iya zuwa mu same shi ba to amma abin da yake shine sahihin magana shine wannan kofa ce wadda yake bai ta halatta ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hulɗa da aljanu iyakacin hulɗar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da aljanu wanda ya zo mana a cikin sahihul akhbar da kuma al-ayatul matluwa na alqur'ani shine kan cewa ya ji ya isa musu da sakon Allah malamai sahabbai sun yi sabani shin yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je karanta mu jinnu alqur'ani hadisin abdullahi ibn mas'ud ya ruwaito ya gansu ko bai gansu ba sahabai sun yi sabani waɗansu suna cewa ya gansu ya gaya musu waɗansu kuma suna cewa a'a bai gansu ba kawai ya je ya karanta musu alkur'ani ne domin Allah ya umarce shi da ya je wajen ya sanar da ya karanta musu alkur'ani kuma shine Allah ya saukar da qul ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba suka shaida kan cewa sun ji wannan sakon kuma annabi sallallahu alaihi wasallam tunda shi wato Allah ya aiko shi zuwa ga gabaki ɗaya dukkan talikai hatta ga aljanu shi ma an aiko shi annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake nuna kan cewa bai yi wannan istikhdamin ba shine wata ran ya zo yana yin sallah sai wani wani wato kangararre daga cikin aljanu ifritu ya zo da wuta yana so ya kona annabi sallallahu alaihi wasallam kai dinwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaƙe shi sai da ya ji yawunsa akan hannunsa ya ce na so na ɗaure shi a al'amudi na masallaci yaran madina su zo suna wasa da shi ya ce sai na tuna addu'ar ɗan’uwana ibrahim ya ce rabbi habli ɗan’uwana uwana sulaiman ya ce rabbi habli mulkan layan baghi ahadin min ba'adi allah ka bani mulkin da bai cancanci wani ba bayana kuma shine allah ya bashi mulkin mutane da aljanu to sai ya kaddara wannan ne addu'ar da ya ma allah cewa kada wani ya zamanto kamar sa domin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan kaga gashi nan ga aljanu nan horarru gare shi kamar yadda ya hore su ga annabi suleiman to sai ya ce zai kyale ma annabi suleiman wannan matsayin da ya nema wajen Allah shi dai ya zamananto annabi abd bawa a wato manzo wanda yake bawa ba manzo wanda yake sarki ba salawatullahi wa salamuhu alai ya ta tawazu ga Allah jalla wa ala yace da ba don haka ba da ya daure shi to haka wani daga cikin istikdam amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai zaɓi wannan ba sai ya sake shi saboda haka wanda yake nuna kan cewar wannan kofa ce wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bude mana ita ba kuma sannan sufa aljanu kamar yadda suke akwai muminai a cikin su ba ma shakka to amma kuma akwai akwai shaydanu akwai munafikai akwai masu yaudara akwai masu riya kamar da yanzu inda ake a cikin mutane saboda ka zai zo ce maka shi musulmi ne kila ba musulmi bane ta yaya zaka tabbatar hanyar da zaka tabbatar shine maganarsa to an gaya maka shi masu ne baya karya ko da shi musulmin ne ko da shi musulmin ne kowa ya gaya maka kan cewa kafirin ba zai zo maka ƙarya ce shi musulmi ba ne tun daga shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaka ka wa huwa kadhub ya gaskata ka amma shi mai tsananin ƙarya ne to saboda gudun wannan kada wanda yake zai zo ya rikida da sifar imani bayan kuma shi da imanin ya zo ya so mai maka a hankali a hankali ya so ma gaya maka abin da yake daidai har sai ka nutsu da shi akan daidai sannan ba za ka ankar ba sai ga kana bauta ma shaidan saboda haka saddan lidhari'a malamai suke fatuwa bai halatta ba wannan shine fatuwar lajnatul da'ima ta Saudiya shine fatuwar lajnal azhar kuma shine fatuwar da yawa daga cikin malamai na wannan zamani akan tambayoyin da ake na wannan qadiya ta al-istikhdam saboda haka istikhdam yana afkuwa an yi akwai istikhdam taimako na aljanu da suke yi ma juna wato hidima da suke tsakanin mutane da aljanu wanda yake kafire suke yi wanda yake shine muka sani na 'yan bokaye shine ya fi shahara boka duk wani wanda kaga yana boka yana, ta, yana da aljani wanda yake hore shi ya tura shi ya cuci mutane ya tura shi ya biya bukatan mutane ya tura shi ya sato kudi a bankuna ya tura shi ya, ya shanya hannun wanda baya so um, to shi kuma akwai abin da yake ma wannan aljanin akwai abin da yake ma wannan aljanin ko dai ya sanya shi ya zamanto yana sallah ba alwala ko kuma ya sanya shi ya zamanto yana bakanta ma mahaifansa ko ya sanya shi ya zamanto yana taka alkur'ani yana najasa a kai cewa ba zai je banɗaki ba ya tsuguna domin yin najasa sai ya tsanya kafa ɗaya akan alkur'ani kafa ɗaya akan wani alkur'ani kuma idan suna jina sun sani eh, su boka idan suna jina suna sun sani abinda suke abinda yana daga cikin abinda yake gaya musu to kuma shine ranar alkiyama gashi nan abinda Allah zai ce musu qalan naru maswaakum khalidina fiha wuta ita ce makomako za ku dawoma a ciki wannan shine istikdam din da ya shahara to akwai istikdam din da muka faɗa shine wanda suke cewa ai sunan musulmi ne ba ma ba ma korewa kan cewa akwai aljanu musulmi a cikin akwai musulmi a cikin aljanu kuma za suna yin suna neman ai wannan istikdamin ai wannan alakar taimakekeniya da juna to amma abinda malamanmu suka yi fatawa a kai kuma shine akan abinda muke a kai shine wannan bai halatta ba saddan lidhari'a saboda kada ka je ka bude kanka kofar barna abinda na tambayi malamin mu kenan Sheikh Muhammadu Muktar Allah ya tsare shi ya kara masa lafiya kica malamai sun yi gargadi akan wannan saboda abinda zai bude na kofofin barna a cikin al'umma to Allah madaukakin sarki ya bayyana mana cewar istimta'i ya afku amma kuma istimta'in da ya ambata a nan wajen shine istimta'i wato amfani da juna tsakanin mutane da aljanu amfanin da junan da zai kai su wutar jahannama a ƙarshe shine saboda ya kunshi shirka da saba ma Allah jalla Ala. sannan kuma Allah madaukakin sarki ya tabbatar da kamar yanda yake shine waliyin muminai saboda abin da suke aikatawa na aiki nagari to su kuma azzalumai za su zamanto waliyan juna saboda abin da suke aikatawa na aikin barna saboda abin da suke aikatawa na aikin barna akwai shaidanu da ba wanda suke so illa majiya waka masu jin waka su ne nasu su ne waliyansu saboda haka kullum wata sabuwar waka ta zo sai sun nuna musu suna daɗa kuma cusa su a cikin bata ɗin suna daɗa cusa su su kasa tuba daga bata alam tara anna shayatsi na alal na ta alal kafiri ta uzzuhum azza Allah ya ce ba ga yadda muka kyale shaidanu ba muka sake su akan kafirai suna iza su a cikin bata izawa akwai kuma waɗansu wanda yake su kuma nasu shaidanun na wata eh, na ce daban ne nuwalli na adh-dhalimin bi ma kanu yaksibun kuma a cikin kowane aiki na fitsara akwai shaidan wanda yake waliyin wannan aikin idan ka dawoma ka zaka zamanto waliyinsa Allah ya kiyashe mu fir da wannan walici اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ya Allah muna roƙonka a wannan sa'a mai albarka sa'a da kake karɓar addu'a bayinka ta wannan rana mai albarka ranar juma'a muna roƙonka ya Allah ta gafarta zunubanmu wanda muka sani da wanda bamu sani ba wanda suka gabata da wanda basu zo ba wanda muka bayyana da wanda muka ɓoye wanda suke ƙanana da wanda suke manya ya rabbal alamin da kuma wanda kai ne ka fi mu sanin su ya Allah muna roƙonka daga shigar da mu cikin rahamarka a wannan wata Allah ka sanya mu akan wanda a cikin wanda kake yanta su a cikin wannan wata Allah kai mana muwafaka da yin azumi da tsayuwar dare a cikin wannan wata yanda kake so a cikin daga bayinka Allah ka sanya mu a cikin masu azumi da tsayuwar dare a cikin wannan wata imanin saba Allah ka yaye mu musulmi tsananin da suke ciki Allah ya uwan musulmi da suke cikin kasar Syria Allah ka yaye musu wannan tsanani Allah ka kawo musu dauki Allah ka yaye musu tsoron da suke ciki Allah ka ba su aminci Allah ka tsare jininsu ya Allah mu ma ka tsare jinin bayin Allah a cikin garuruwan musulmi na wannan kasa Allah ka ba mu aminci da zaman lafiya wannan fitna ta zubar da jini da take da gudana a cikin wannan a cikin garuruwan mu ya Allah kai mana maganinta. Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu shugabanni nagari Allah ka ba mu kasashen musulmi shugabanni nagari ya Allah ka ba mu ka bamu ka sanya imani da da'a da kuma rahama a cikin zukatan shugabanninmu ya rabbal alamin ya Allah muna roƙonka da taimaki addinin musulunci ya Allah wanda suke cikin tsanani Allah ka yaye musu wanda suke cikin bashi Allah ka biya musu masu neman aure Allah ka sahale musu Allah ka hada su da mutanen kirki wanda za su aure su ya rabbal alamin ya Allah muna roƙonka daga sanya mafita daga daga dukkan wanda yake ga dukkan wanda yake cikin kunci ya Allah ka biya biya ba kan masu ba su suka wanda suke cikin talauci Allah ka wadata su ya Allah ka yaye tsananin talauci da ke cikin wannan kasa Allah ka ba mu albarka a cikin damunanmu Allah ka ba mu albarka a cikin damunanmu Allah ka ba mu albarka a cikin damunanmu Allah ka kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali da imani a cikin wannan al'umma ya rabbal alamin ya Allah ka yaye ma marasa lafiya rashin lafiyar su wanda suka mutu kuma Allah ka hasa kabarin su mu kuma ya Allah idan mun mutu Allah ka sanya kabarin mu ya zamanto dausayi daga cikin dausayin aljanna Allah ka sanya shi ya zamanto rami daga cikin ramukan wuta Allah ka saka mana kaburburan mu ya rabbal alamin Allah ka ji kanmu ka shigar da mu aljanna da ceton manzon ka sallallahu alaihi wasallam Allah ka biya mana bukatun mu ya Allah dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana Allah kai ne ka san bukatun mu Allah ka ba mu sama da abin da muke kauna daga gare ka ya Allah ka biya mana bukatu sama da abin da muke kauna daga gare ka ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin